Allah ƙara mani ba ya taimake ka ba za ka Allah mutu mutuwa nan mutuwa mutu nan Allah ka ji kalli Allah ka ji kalli Allah da a ce yana da ba zai ban da ta su na ba man ba ci da ba ta da daɗi ba da wallahi in dai mun Na zama nan da muke ka ji aya hadisi Allah ya shi ba zai bari ba ka ci an zauna shi amma ya zauna kowanne shege ga kunan kowanne ya zara ido dan kukan nan ma da nake in ban da sarki fada babu mai wani ba na wani bane da da shi ne kawai sai Allah ya gafarta masa da ne ta magana. dan cancanta ya cancanta amma ranka ya daɗe akwai ɗan matsala ranka ya daɗe lauje ke cikin nan akwai lauje cikin nan ranka ya daɗe aka ɗaura saboda ranka ya daɗe mahaifin shi yana da rai ranka ya daɗe an yi an yi an yi aure ranka ya daɗe auren nan ba mutanen gari har sun fara yawo da shi suna zargin shi ana cewa da daɗin ne da ne da ba a wanke ai ai ba tutu ko ba ka ba a nemi wani ya tuna masa yassa sai a gani idan kun sha masjidin din ne a nan ma za a gani Thank you. sai ka tabbatar mashi nan an gama zance an gama zance a ranka da ba ma ke hanya yaro ba shi ba ya kuma da san mutum kai ne ba mutum kai ne ba ya kamata a yi da shi ba a wannan ba ni zai gaya murɗiya ya ma isa idan ya kangare ya fi ƙarfin tsohon nasa ni ya isa ifi ƙarfi wane shi ye to ya mutu to ya fi ƙarfin nawa a je a gaya masa cewar ni ke neman sa ya zo ni in so in faɗa ya ɗan cin kwa ice ya musa mu ku da yadda za mu yi ba sai mulki ka take shi ba sai in tuba riga ma in takile shi dukansa a je a gaya masa cewa ni ke son ganin sa eh, a gaya masa ko wuri ce ni ce san ganin sa gani ta hanja ce ko zai ce bari eh? amma za a gaya masa gafara dai salamu alaikum gafara dai ah, Sarkin wada. Gogo. Eh? Ina wuni? Lahiya lau. Ina gajiya? Ba gajiya. Lafiya lau. Madalla. Ya girma? Lahiya lau. Madalla. Ado yana nan? ado ya fita ya eh to dama sako ne mai gari ya bani to ya ce na zo na same shi akan maganar wannan mutuwa da mahaifinsa ya malam Ahmadu kin san ana ta cuku-cuku ta yadda za a yi a naɗa limami a garin nan eh, shi ne ya ce zo in same shi na kira shi jefa da yana son ganin shi alhamdulillah alhamdulillah saka muku da alheri amin an gode kwarai Allah saka da alheri amin saka da alheri mm. yana ina ba yana in ya dawo zan turo ado to ya zo wurin mai gari yana kiran shi insha Allah gogo na'am magana nake so na faɗa miki daga ni sai kar ma ki faɗa wani ya ji to idan za a zo sai a ɗauko ɗan abin hasafi sai a taho da shi domin a ba mai gari saboda ma masu shige da fice akan wannan limanci hajiya suna da yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shi ya turo ni ba ba salatin da kike yafa ba shi ya turo ni ba sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah to daga dauko daga bayani kin dauko aya daga bakar hakin kai ta nasi yanzu yanzu tsakaninku da Allah da annabin Allah da ta koma kamar gidan siyasa sai an yi cin hanci ba da sarautar liman din Ajiya ba fa shi ya turo ni ba ni ne na ga ya dace saboda sha'anin rayuwa kin san duk abin da aka ce ana yi ana dan karba ana shiga yana shiga sai komai ya fi tafiya ba fa shi ya aiko ni ba ni shawara ce na baki idan kin ga zaki yi idan ma kika je in kin ga ba zaki iya bashi ni ya kamata ma ki ba kudin bashi kin san shi da dan san abin duniya shi yasa duk da kawo wannan shawara ni kadai ina tafiya nake tunanin yadda za a yi shine yasa na gaya miki haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu sarautar liman in za a bada ta naɗin liman imamu gatan gawan dan za a naɗa sai an bada cin hanci ko daga gaya miki kalma kin yi salati ta fi ɗari inna lillahi bike bani ko sisi ba amma kin yi salati ya fi ɗari bike ba ko kobo ba Allah ya sauke albashirinki goro kin san abin da yasa ba za a ba yaran nan sarautar nan ta limanci ba bai da aure to yanzu malam Musa yayi albashiri zai ba shi ya alhamdulillah alhamdulillah ka ji kaga ka ka ka tabbatar ya baka kuɗin eh eh an da ka eh layalau ɗin to ina nan ina wani ne na gani yana kuɗi ina tafiya ba san ma na ƙara su ma. Ma da ka bi shi kai ka kai da ka bi shi kaga gidan da zai shiga sako na ka kai sai da na bar maka sako cikakke a akwai sako da gaban gaban ya shi ya yi tsara mata yadda abin yake na zauna ne mata magana a daki daki dalla dalla saboda harka ce na na gaya mata wannan maganar limancin a garin nan da baki ɗaya kowa so ya zama wannan limancin mutane suna ta kawo maka kuɗi amma kai da yake cikin imaninka da tawakkalinka da kuma abin da ya gani wani abin da ya kamata ki karo ram ne take da ni da kai din ram ne ke dukan ta Allah ya sa sai ka ga sai wallahi ka zo da kira inda ka babban sauran wa'annan da ba za ka hana ai yadda ka fahimce ni ka fahimce wallahi ta eh Allah ya duwa ah eh yanzu ni Allah na tuba ni wannan kujerar kanta da zan samu wani attajiri a garin nan mai karfin arziki da zai gwada min ya isa ice kujerar nan yake so ba sai in bashi ba kujerar ta karin gado dai ina amfanin ta kudin ne muke dara ne to ina amfanin sarautar ko da muke dara da sarautar idan ka bashi kujerar nan mu dan a za mu tashi Allah ya Allah dan Amadu kaga kudurar uwa zauna da ke dan dole eh kowa ya bi ka ya zama dole ya ji jiki ina ga ma ga kaga dan gidan liman mai karatar ilimi la ilaha illallah ga sai kuma ga shagala yayan nan fa mu fa bayan iska bane ko na race ba zai bawa ba ni kai na isko kai na sun kusa tashi wallahi din na amma da mu ai muka yi roƙon za bai tana sulu kawai mu dora <laughs> ai da ma matsala liman fa muke nema shine Limanci ce yana zama liman ni ne ladanin sa ni kuma ni ne mai kiran sallah kai kana Allahu akbar ni ina kiran sallah <laughs> ya gaya mata ran ya daɗe garin nan gaba ki zara sarautar nan ido kai kuma an kawo maka kuɗi ka ce a'a kai ba fa za ka karɓi kuɗin nan ba kai sarautar nan ba ka son ta bar gidan nan ya ki ka haɗo abin da za ka haɗo na kuɗi sai ta kawo maka domin a ba da sarautar nan a gidan ya ba hannu muka je kashe Allah ka san Allah yake fada wato shi ka san idan Allah ya so mutum ya arziki sai ya hada shi da mutum na kwarai ina tabbatar maka idan wani ne a cikin shashi shannan da nake a to ranka dai ya kai kuma magana to ni ka ga yanzu wallahi in ya kawo in ya kawo kuɗi ko kujerar nan sarautar ni ta ma ai sai ba shi ka ba shi kujerar ta karan kai dai yo ina amfanin kujerar babu kuɗi a dinga yan yallaɓa babu koko ko babu ko sisi a ciki Allah sai ya karewa ah! da kai jama Allahu akbar wato hanna hango irin da barkwado wanda za a sha alkuran sai na za mu share kai sai na yi wa mai daki na za mu share kai alkuran sai na yi mata alkuran Allah kara mai Allah kara mai zan ce mata wanke tukunya ina ai kafin bari in ce ni ma ba sai wancan ya ba lafiya lafiya da sa a baka limanci ba a ganin girman uwarka yanzu dan Allah tsakani da Allah wani makarecin ne ce ba na ganin girman uwata wani makarecin ne faɗa haka nake makareci saboda ni mace kin san ba ce miki makareci ba ki kare a hidai ki ku kuskuren ranci ba ƙarya kariya kike ba ki kare a yi ni na ce miki makareci ce wa uwata makareci abin ba ne ba ba ba ba na da ko ce akwai gagarin yana nan cikin kwano ko kwakwa ta ɗan kuka aiko akwai kwakwa yana nan cikin ɗan kuku da yawa Allah ya albarka ta kin san da ta ɗora tuwon nan ki ɗora a kai mm. ka Allah ce amma albishirinka mai gari wannan yarinya wadda kake son ta abin ya zo ya ci duka da shi ya baka a dan Allah ina ci kan da Allah ina dan san dai ba za ki mu wasa ba ba wasa ki muka ba ka je wurin mai gari mai gari ya san ko mu shi ce a ah. ah, yanzu kuwa ka ci abincin mana ah, a wannan kuma ba zan dawo ba kuwa musulmi aiki sai na kafiri ya ƙare ku ci kare ku sha ruwan kwata in an jima ku kunna sigari kai me za ka bani ne dan amadu in yi alfahari da kai dan yinu dan ya taurari to ka gani ne da na fito zan yi haka ne a gwauruna eh amma idan na tashi dawowa eh zan dawo a matsayin mai mata da gaske ina gaya maka wannan inna lillahi ina zuwa gidan mai gari yanzu aure za a ba, ana yi min aure kuma ka san sai limanci za a a kai za ka gaji baba tunda dai ni kai zaka gaji baba liman bijai kai ga tukuicin keke na baka kyauta inna lillahi duka nawa ne yalan ne dai ba zan baka dan amadu ina gaya maka wannan ai ka tafi da yalanka ni ka banni da wannan Allah ya ji dan uwarka dan Amadu ko bata mutu ba amin dan uwarka Allah ya ji dan uwarka dan Amadu ko bata mutu ba amin dan uwarka la ilaha illallah kai ni kawa kai kai kai kai kai kai kai Babban abin da ke damuna. Amada, ɗan yinu. Na? Ɗauki ganganka ka bar min keke. Kamar ya? Cire ganganka ka bar keke na. Kuma kana in cire gangata ba. Kaka ta ce in gode maka da wannan kyauta da kamun. Warka kan, cire gangan ka ban keke na. Ko baka ji ba? Kyauta na baka na ce. Wai kayan ka lashe ne? Na fasa. Kai, ai in ka isa, in ka isa dan Amadu in tafi a keke. Kan bala'i. ai ko sama kake cizo idan na baka keken nan in tafi a jaki shin dan yini baka san waye ni ba waye kai ka san Allah zama ɗaya zan yi da kai in na zauna a kanka cikin dare na rantse da Allah kafin safiya cikinka ya kumbura sai dai ka ti cikin cikinka ya fashe ka san kwanjumuna na mutanen gabas a karamu kallon a karamu kai kai da Allah dai na ci mana mutuncin sana'a me faru kyauta ya ban ya kwace yake neman kwacewa na fasa keken ka bashi ka eh na fasa eh to haka ne kuma na eh. fasa eh haka yaushe aka yi aka yi abun eh. yaushe aka yi dole sai na gaya ma a ba dan masa ta hira zo duniya sai keke fa ya kwatu kamar ya kai sakin keke na kazan Allah kai ko sama kake zo dan Amadu kai kan bala'i an kaka ne ni ba ina je maka yaro ina raba ka da kiwon akuya kana kyalle tayo. kaga wannan mutum eh billahi allazi kakan kuskure i zaman i zaman i hau kan buzu i bada dare a kanka dan wallahi duk ran da i zauna kanka wannan kana kwance zaka ji kinka raba dam ya fashi kai a da dama magana da ya mun haka taje ina police din da aka tasa ta nan da wannan kai cin durun kwata kai sake mun ciki na kaga ina zuwa dan Amadu ai ba a bari a kwashe daidai dan Amadu me zaka iya mun ban ma keken nan cire kararrawan na bar maka ba matsala zan hada da kacar eh mana ya ka ba shi abu mu rabu da laka kai na fahimci bakin ciki ma kake min da abin nan ba ban gane bakin kai wai ka ma san wani rainin hankali na'am wannan mutumin dan shegiya wai ni zai wa rainin hankali wani zai wa rainin hankali wa na bai gari mana wani yake cewa wai kafin a bani limanci wai sai na biya kuɗi don ka biya me ba sai na biya kuɗi ba gadon ka bane gado na ne ka bari in bai wasa ba sai mun haɗa dangi a garin nan kasan Allah daga Legas zan gayyato mutane a kar za su zo saboda ka tabbatar zuciyarsu ta dahu billahi lazi mu hargitsa garin nan to kai ai akan ka rasa limanci ni ban kyace da ka rasa limanci kwanda gidan ma rasa tuwo to ni fa ni yadda yake ji da ɗanyen kai ni ma haka nake ji da ɗanyen kai haba in shi kwarkwar ne ni mu harka eh, ji ba mata ne da Allah yadda yake ji da ɗanyen kai ni ma ya labarin mutumiyar eh, wace Faiza Faiza kai banda Allah ya sa ina san yarinyar nan ku na rantse da Allah da baban na taki kanshi wallahi da su ya ga bala'i kuma kai Allah ya ji kan baba wallahi da baba na da rai zama ɗaya za a yi wallahi sai dai mai gari ya ji da tashi ta kama da ita tun yaushe kana ji shi kansa bala ba san ta ike ba kai dib kawai <laughs> ka shiga wajen ba Allah kai irin wannan abin da ake kaya liman ba ba ta yadda ba kawai kai abin nan da ake kira fiyat ma ta dan sai mun munna. ba ka keke malam an ba ka keke na yi munna an kwace ban gane kararrawa ce ba a nuna ko ba gani ba ne Allah ya kara ma imani Allah kara mata wani ayoyi da al'amura da kai ya zan baka shawara ka jira ka ka ka sa Allah Allah shi yo ai zan ci za ka sai kai abin da za a yi ranka sarkin noma ran ya daɗe yana kiran shi za ka yi ranka dawo shi kai mata magana yadda ta fuskance ka a Ka ɗan wani abu ɗan wani abu da wani ranka ya kai a wasu cikin su mana a yi sai su mata maka ba wato shi isa nake son ka da ke kai wa kan caɗi maza ka ce ka masa za a yi tura da za ka yi idan na je na kirawo shirin kai daɗe sai mu gaya masa abin da yake faruwa dan gidan gwamnati yana kan ruwa, yana baka kuɗi yana baka kuɗi kana cin yiwa yana baka kuɗi kana cin yiwa kai baka san muhimmancin da yake amma yanzu ya kawo gargara ya gaya maka muhimmancin kuma kai ba za ka iya bashi ba amma duk da abin ya zama haka shi ba yana san muhimmancin nan ba ga shi ba zai ta turo ka kuɗi ta turo maka to shi kuma dan gidan ilimin malam Ahmadu kuma sai ka ɗauko ɗan malam Musa da ya ce zai bashi da sai ka bashi shi ke da kana wasalam wake ta yadda ka faɗa ɗin nan kai kai yi ba Allah haka yake abin shi da ne kin ga dai Ibrahim Balabi na fada a gidanku ma kuma yanzu Allah ne tashi ikon shi kane kane sai gashi nan na kanka ne ko ina a cikin gida to ai ikon Allah kenan dama Hausawa sun ce matar mutum kabarinsa kawai ina zama kadaran rayuwa na a hannunka take kabarin safa kabarin safa <laughs> yanzu kin gaba gashi ba gashi nan rayuwarki gashi na a gargashin kafa na kuma gashi nan a hannuna sai yadda na yi Allah mai iko Allah dai ya dai ni ne dai zan <laughs> eh, wallahi <laughs> yanzu Mai da mai da mai da mai kike so in yi miki zan yi miki su ko menene ni dai bana bukatun komai sai dai ina so kamar yadda za a baka ni ina so ka rike ni da amana cike da so da kauna an gama ai ai yanzu ko amana kam ai dole a rike ai la na manta fa in gaya maka babana ya fado daga kan tsani ya kare ya kare wallahi kuwa ya kamata ai ka je ka duba shi yanzu kin ga ya zama dole a dan samo masa yar kajin Hausa saboda ya samu ya dan mai da kumada dole ne dole ne dole a nemo masa kaji yanzu zan dawo bayan sallar magariba to shikenan eh, in Allah da ba eh, shiga ciki kai ma tafi faiza faiza faiza zo da wannan da wannan da wannan wani wawa ne wani sakare ne na ganki tare da shi baccin kin san alƙawarin da muka da ke to wani alƙawari ni mahaifina ya bani shi kuma ya zama dole in bi umarnin shi kai ma kana ɗaya daga cikin wanda ya dace a ce ka ce in bi umarnin su to wallahi daga yau kin ga mutun sule ta kuma duk abin da na kashe sai an biya ni to ni ka taba bani ka taba bani abinka a hannuna ka je gurin waɗanda kake basu baka ni ba abin da ya dame ni haka zaki ce eh din fa'ila Assalamu alaikum. Na baba. A'a, hukumar da za a je A da ya A ke sanar mari. Sannan ne, ya kawo kusa wanda ya fari kenan to baba Allah ya taimake ka baka tunkuyi kasa ba wallahi sai dai karaya da na samu kuma ta yi sauki to Allah da yan nan baba mm. Allah da yan nan baba Allah ya kiyaye gaba ni dai wato goma mace gaskiya ne gaskiya ne a jaki da kuma dole a ina fasa kuranga a ta zana mi ko mana kara da igiya muna daure sai ji an ja ni ina da yakinin mutum ne ya ja ni amma ban gaishe ba Allah sai wannan tsotsewa wa man qadara haqqun qadri wallahi wallahi ina baka lafiya amin amin ina baka lafiya mm. to a ah, ai sai mu ai ya kamata ai mai cidan neman lafiya lafiya ba to baba ai kai man lafiya hamsin. Allah sarki. Eh, ka ga da ishirin ya muka hamsin nan ba za ta fito ba. Allah ya taya ma dan Amadu. Eh, kai ne limami na gobe ko an kiya bare an so. Limami na mu na zamani. Allah ƙara lafiya amin a ƙara mun kiɗan neman lafiya Baba Allah Allah maka ne kawai. Allah ma Allah ɗauki.